Bani mu saurari wannan shi kuma mu ji me yake cewa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعها وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بيان النمال يعني ما إني game da fadalar salatin annabi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 ku fahimci wallahi aljanu suke gani to har shehu tijjanin da ya haɗu da wani a can abu sangun ɗin ya ce mai billahi lazi aljani ya gani wallahi ko shakka kakkai na rantsi da allah aljani suka kiɓa da shi ya ce mai ga ɗariƙa shi eh, eh shi ne a yi ka lura kaga lokacin dan ka gane shedani ne da gaske yana fara isti'aza a'udhu billahi minash shaitani rajim sai ga shedan din yana wa to na rantse maku da Allah daga su har shehun nan duka duk wani shehi da ya fito ya ci ya ga annabi wallahi ƙarya yake aljani ya gani eh, ya kuma ya ƙazatar lami wannan shine akbaru dalilin wa akbaru shahidin da wannan ya gani kurukuru. wannan fa ba fa a mafarki bane ba fa ido da ido ya ga abin ya